بالله بسم الله الرحمن الرحيم تكبروا نعماء amfani amfani mara kyau ya kara min arba'i gari. ya haɗa jami guda daga ainihin amfani mara kyau maimakon in zai ba da sadaka ya ɗebo daga amfani mai kyau sai ya zaɓo daga marasa kyau hatta ina wajen da fiya sun bula tsayi ba fa fara ka ba an ce har ma lokacin da ya haɗa jami guda ɗin yana ɗan tonawa sai ya samu guda wanda tana da kyau sai ya zari ya fasa ya cinye ya'ya wato ban da ita kada shi wanda ya nufin zai ba Allah mummuna ne tunda har an samu mai kyau to ba zai ba da shi wa kana qurbanu hadiyya shi kuma sadakan da hadiyu ya bayar kabashin rago ne li'annahu kana sahibu da saboda shi makiyayi ne yana cikin makiyaya kaza yi ajwadi da ne saboda haka shi da zai ba sadakar shi sai ya zaɓo rabon nan daga cikin awakansa da suka fi kyau tana yi ba ka ce ai makiyaya sun fi manoma ke da za ba haka bane ba haka bane amma mai kiwo ya fi dacewar da yin sadaka da abu mai kyau akan manomi me dalili saboda shi dukiyar a bayyana take dukiyar a bayyana take da ya da ya yi dole ba da mai kyau in ya fitar da mara kyau guda ɗaya da kuma za a bayar amma manomi ba yana iya shigar da marasa kyau tunda suna da yawa a zai don haka ba wai sana'a ce tafi wata ba illa dai kawai yanayin sana'a ce yake nuna damar mutum ya bada mai kyau da kuma rashin bada mai kyau domin idan aka ce mutum manomi ne amfanin gona suna da yawa amfanin gona na da yawa ana iya samun marasa kyau cikin wanda ya bada amma idan aka ce mutum mai kiwo ne da ka kalli dabba mai kyau ka sani to za ka yana cewa guda ya bada sai ya bi da saboda me saboda shi na shi gaba ɗaya an san mai kyau ne na kuma ta yi idan an tura shi a samu mara kyau fa da qurban hadi an karɓi sadaka hadi saboda shi ya zaɓi rago ne kyau ya ba da sadaka babu shi a cikin janna sai aka ɗauki wannan rago aka kai shi gida da janna ba zan ya zama ya rafi ha wannan rago bai bushe ba yana da kiwo a cikin gidan aljanna ila an hujiya bihi zabihu alaihi salam har zuwa zamanin annabi ibrahim lokacin da annabi ibrahim ya yi nufin zai yanka ɗansa allah ya fashi ɗan nashi annabi ismail alaihi wassalam wannan wani hadiyu da aka ɗauko daga aljanna aka kawo aka fashi annabi Isma'il alaihi salam da shi الإمام الشوكاني سيأتي كذا قام جماعة من السلف حتى مجاني ديار نصرة الصالح سكة فصل ودن fi kulli batnin rajulun wa mar'atun duk sa'ilin da hawa ta samu ciki sai ta haifi tagwaye in za ta haifi tagwaye tana haihuwa namiji ne da mace domin haka addini ya tsara a zamanin annabi adam alaihi salam wa ya auri kanwa amma dai mutum ba zai auri ciki ɗaya wanda suka hito ciki ɗaya da ciki ɗaya ba saboda haka sai ce ma shi wannan wanda yake mummuna ne ya ce ka auren min da kanwanka wa an ki huka uku ni kuma sai in ba ka auren kwata tun tunda haka addini ya nuna kala sai ya ce a ana haku bi tun da tare zan aure ƴar uwata saboda ya san waccan da yake da za a haɗa shi da ita din mummuna ce don haka wanda aka haifi wacce aka haifi su tare ita zai aure kaga zai saba ka'idar Allah to ai Allah ya hana wannan a zamanin annabi Adam ba dai dai bane mutum ya auri mace da suke ciki daya sai dai ka auri yarka ko kanwarka to kuma shi yana hangen wanda za a haɗa shi da ita mummuna ce kuma wacce aka haife su tare kyakkyawa ne ba karfafa qurbana ba aka ce suka kusantar da wato sadaka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shine al-qurban baiku kowane ya kawo sadaka daga sana'a shi ba ja sahibul ganam bi kamashin mai awakai ya kawo rago a ayyana akbara na abiyaba wannan rago me idanu da idanu suna da kyau yana da kago sannan fari kan wa sahibul harsi shi ko manomi fa sai kawo sufuratin min ta'ami ya hausa na abinci mara kyau shi ake nufi da sufura ya hausa na abinci mara kyau ya kawo ya bada sadaka fa kofi da min sahibul kabashi sai aka amshi aka karbi sadakar mai rago wa lam yutaqabbal min sahibi zabi ba a karbi sadakar manomi an karbi sadakar wanda ya kawo rago ba a karbi sadakar wanda ya bada hatsi ba saboda ne saboda shi wanda ya bada rago din ya bada sadaka ne a wannan labarin da Abdullah bin Abbas Ibn Jarir al-Qabari ya rawaito a tafsirinsa kuma al-Imam Ibn Kathir ya kawo labarin nan a cikin tafsirinsa mujallad na 3 shafi na 82 Ibn Kathir sai ya ce isnadu jayyid labarin Abdullah bin Abbas game da auratayya da ke tsakanin yaran Annabi Adam labarin isnadin sa yana da kyau wato wannan labari ya tabbata kuma da haka yasa duk malaman tafsiri sun yarda da wannan labari saboda fasarar waye fasarar sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka al-Imam Suyuti in ka duba tafsirin sa Ad-Durrul Mansur mujalladi na biyar shafi na 260 da da Imam Ibn Kathir sun ce wannan bayani na Abdullah bin Abbas game da labarin ya fi da Adam gaskiya ne haka nan akwai littafin tarihi na Ibn Jarir a kabari yana da littafin tarihi muhimmi yana cikin ainihin littafin tarihi na zamanin farko ana kiransa tarihin muluki wal umar littafin tarihi ne muhimmi kwarai yana cikin littafin tarihi na farko wanda aka rubuta a tarihin musulunci in ka duba mujallar na farko shafi na ɗari da arba'in da biyar ibnu jarir al-qabari yana cewa ita hawwa'u ذكر أن هواء ولدت لآدم عليه السلام عشرين ومئة بطن haihuwan da Hawwa'u ta yi ma annabi Adam an samu haihuwa ɗari Haihuwa ɗari da Kuma ‘ya'yan farko da aka haifa su ne ƙabilu da tau'a mafi. da ita abokiyar haihuwarsa sannan sai kabilu kaga kenan kabilu shine wa idan ka haɗa lissafin yaran da annabi adam ya samu yara ɗari biyu da talatin da tara haihuwarsa da hawa wato tana da ciki wannan labari ne na malaman tarihi ba wai na da isnadi daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam al-imam ibn kasir yace wa qad zakara ahlu tarikh malaman tarihi suna cewa إن آدم عليه السلام النبي آدم لم يمت حتى رأى من ذريته من أولاده وأولاد أولاده النبي آدم كافية بالدنيا سيدة يا غني kama daga ‘ya'yansa zuwa ga jikoki sai da ya ga arba'in na alfa mutum dubu arba'in kafin ya mutu annabi adam sai da ya ga mutum dubu arba'in da suka fito karkashinsa wato ya gwada cewa mutane farko suna da tsawon rai babu shakka saboda ne kira halittar su ba irin namu bace yanayin duniyar a lokacin ma ba haka take yau ba tsarin rayuwar ba haka yake yau ba sannan ba da tarihi suna da wanda ibnu kathir ya magana haka al-imam al-qurtubi a tafsirin al-jami' li ahkam al-qur'an mujallad 6 shida shafin hadisi 30 yace sababu hadha al-qurban dalilin ba da wannan sadaka shi ne. inna hawa alaiha alaiha salam ita hawa ta talidu fi kulli batnin zakaran wa unsa idan za ta haihu tana haihuwa namiji ne da mace kowane haihuwarsa illa shi san alaihi salam yaro ɗaya ne ta haifa shi kadai wanda bai zo a matsayin tabayen shi da wani yaro zai ka ba shi ne annabi shidu annabi shi shi ne autan annabi ibrahim alaihi salam lokacin da ta samu cikin annabi shi fa ina ku mufridan munfaridan ba min habil bayan abin da ya auku tsakanin habilu da Kabiru, bayan abin da ya auku tsakanin habilu da Kabiru, ya kai ga ɗaya ya kashe ɗaya to shine sai Allah ya ba mu annabi Adam kyauta wanda zai cike gurbin wancan da aka rasa habilu sunan shi hibatullah kyautar Allah shi da aka ba ta shi su lianna jibril alaihi salam lokacin da jibril ya tafi ga hawa lamma wala lokacin ta haifi dan ta daga shi shine annabi shi su malaika jibril ya ce mata hadha hibatullah laki badala habil wannan kyautar Allah ce gare ka maimakon habilu da ya mutu kaga kenan shi ne kadai aka haifa bai taho da wata ‘yar uwarsa ba ko a cikin sarwai. Wa kana Adam yau ma wuli da shi su ibna salatin wa mi'a lokacin da ya yi ɗansa na ƙarshe annabi shi shi annabi Adam alaihi salam yana da shekara ɗari da talatin wannan bayanin al-Imam al-Qurtubi ne. Allah maka fake masa rahama. وكان يزوج الذكر من هذا البطن الأنثى من من البطن الآخر النبي Annabi Adam ya kasance ƴaƴansa. yana haɗa wa da kanwa aure wato baya haɗa yaransa da suka fito ciki daya baya haɗa su aure sai dai a ɗauko ya a kokari a haɗa su in ji alimamu ne. wala ta hidu lahu a tawamatu haramun ne a shari'ar da Allah ya ma annabi Adam alaihi salam haramun ne mutum ya auri macen da ya fito ciki ne da ita fa waladat ma'a qabila ukhtan jamila saboda haka shi qabilu da aka samu an haife shi tare da mace kyakkyawa sunanta iklimiya iklimiya ma habiru shi kuma ba aka samu ukhtan yar uwarsa da aka haife su tare ita ba kyakkyawa ba ce sunanta liyuza ولما أراد آدم da لو كنت أنا بآدم zai من زي aure. kamar yadda shari'a ta ta nuna a haɗawa da da kanwa sai kabiru ya ce a ana haƙƙo bi oktini dai na fi cancanta a bar min yar uwata da muka zo ciki daya fa ko'a da adam lamya ta yi annabi adam ya maka umarni ya ce wannan fa umarnin Allah ne yake dauka jara zajara fa lam yanzil annabi adam ya maka sawa yake sai annabi adam ya ce musu abin da za a yi shine a nemi sanin yardar Allah kan wannan al'amari ba kafa kowa da takari don haka ya suka daidaito a kan cewa kowa zai kusantar da sadakarsa ga Allah kowa ya kusantar da sadakarsa ga Allah wato ka ɗebo wani abu na sadaka ka kawo idan Allah ya karba ya nuna cewa Allah ya yarda da fahimtar kake idan Allah bai karba ba to Allah bai yarda da fahimtar ka ba al-imam qurtubi lokacin da ya kawo wannan labari sai ya ce qalahu jama'atun min al-mufassirin malaman tafsiri da yawa sun fassara wannan labari da haka daga cikin su akwai Abdullah bin Abu Mas'ud sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ruwiya an adam habar zalika shine yace kuma an bada labari lokacin da za su bada sadakar nan Annabi Adam yana gure shi da Imam Qurtubi cewa wallahu Allah shi ne mafi sanin gaskiya illa dai ga nassin alqur'ani na labarin yadda yake kuma ga yadda malaman tafsiri suke fassarawa duk da cewa babu isnadi na hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam don haka gaskiyar magana ita ce sunayen nan dukkan su an ne daga littafin banu isra'ila domin idan ka duba littafin za ka ga labarin nan bakin mazan Allah ba da inganci don haka asalin su isra'iliya ka duba littafin al-bidaya wa haya mujallal na farko shafin shida in kana neman labarin kisan na yadda ta zuwa cike in ka samu tafsirin ibn jarir a qabari da mujallal na goma shafin ɗari biyu da shida tafsirin tafsirin imam al-bagawi mujallal na goma shafin na arba'in da ɗaya za a masir fi ilmin tafsir tafsir ibn al-jawzi mujallal na biyu shafi na ɗari uku da talatin da biyu babu shakka wannan aya tana da darasi wannan aya tana da darasi da a ce ita kaɗai ce labarin nan wallahi da ta ishe mu a ce ayan nan kaɗai ayan nan kaɗai ita ce labarin ita ce farko ita ce ba a bayani ba wallahi ta ishe mu darasi domin karshen aya ya ba mu wata ƙa'ida ya ba mu wata ka'ida da baka samu ta a cikin Qur'ani da yana inna ma yatakabbalu Allahu al muttaqin shikenan domin labarin an gama shi a cikin aya guda labarin an riga an gama magana sa a cikin aya guda illa kawai ƙarin bayani domin Allah ya ce ma annabi Muhammad qutlu alaihim naba'a ibnai adama bil haqqi iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahlihima wa lam yataqabbal الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتكبر الله من المتقين وكذا تقال me yake karantar da mu Allah bai karban aiki sai wajen mai kiyaye dokokinsa inna ma yatakabbalu Allahu min al-muttaqin Allah bai karban aiki sai wajen mai kiyaye dokokinsa ya kamata mu rike wannan shi yasa duk wani malami wanda zai yi magana a kan addu'a to ya kace ga sharadi fa da Allah ya fita ga fa sharadi inna ma yatakabbalu Allah min almuttaqin Allah fa yana karɓa ne wajen masu kiyaye sa saboda haka in baka kiyaye dokar Allah bayan da Allah ya amsa maka in an ce ya taqabbalu Allah karfa tana yiwa karban ibadar ka ne tana yiwa sallar ka tana yiwa sadakan ka tana yiwa addu'an ka in dai karɓa ne Allah zai wa bawa to mutum da sai bawa yana cikin masu kiyaye shi da ibn qayyim baziya yace at-taqwa ala salati maratib kiyaye Allah yana da martabobi guda uku kiyaye Allah subhanahu wa ta'ala yana da matakai guda uku mataki na farko at-taqwa anil mukalladi bi tabarri min shirk kai iya kokarin ka kaga cewa baka cin haram ku ka shiga matakin farko na masu kiyaye Allah kai iya kokarin ka kaga cewa baka cin haram ku ka shiga cikin waɗanda ake kira al-muttaqin matakin farko wanda bai cin haram kaga ba a maganar mutumin da yake cin haram ana maganar wanda bai cin haram shi ya hau matakin farko na almuttaqin inji ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala na biyu shine at-tajannubu an kulli ma yuqsimu min fi'lin aw tarkin hatta sagaira inda kauni wanda shi ake cewa hatta makruhati wanda ya hau mataki na biyu na almuttaqin shine wanda ya bar haram kuma ya bar makruhi kaga shi ya fi wancan bayan ma haram baya yin ta in an ce makaruhi ne ya yi kwana da ita da haram da makaruhi baya kusanta su to wannan ya hau daraja ta biyu daraja ta karshe ba kai qayyim dubiya ce hiya taqwa al-haqiqiyya al-matluba ainihin mataki wanda ake nema na tsoron Allah na ƙarshe makura Eh, har a ka cikin almuttaqun shine an waye gari makarun ba ka yin sa haram ba ka yin ta sannan halal din ma ba ka yin ta don karka kai ga shiga haram haram halal din ma da aka baka ka bar shi ka bar halal saboda me saboda gudun karka alfa haram shine abin da ake nufi da kullahu haqqa tuqata ku kiyaye Allah yanda ya cancanta a kiyaye shi akwai hadisin wasiyatu sa'di annabi sallallahu alaihi wasallam yace la ya al-abdu an yakuna min al-muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran lima bihi ba, mutum baya taba isa martabar masu kiyaye Allah sai an waye gari ya bar abin da babu laifi don an yi shi saboda gudun kar ya auka ma abin da akwai laifi a cikinsa. Ina yana cikin hadisi ne da ya inganta babu shakka in ka duba sunan al-ahwazi sharhi sunan tirmidhi kitab sunan al-qiyama hadisi na 2451 don haka mun samu darasi yaran annabi adam alaihi salam su biyu sun ba sadaka Allah ya karbi na daya bai karbi na daya ba wanda ba karbi sadakarsa ba sai ce zan kashe ka shine sai wancan ya bashi ya ce ba laifi na bane don an karbi na kai ba a karbi na ka ba inna ma ya takabbalu Allah min al-muttaqin shi Allah yana karba ne wajen masu kiyaye dokokinsa don haka ba wani sirri bane ba dalilin da zai sa kai hasada da ni in kana so Allah ya karba maka je ka bada mai kyau shikenan babu wata gata duk wanda ya bada mai kyau Allah zai karba mishi me yace a gaba inni uridu an tabu abismi فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف ilayya ya ce masa to idan ka miƙo hannunka don ka kashe ni litaktulani la in sabta ilayya yadaka litaktulani da za ka shimfiɗa hannunka don ka kashe ni ina tabbatar maka ma ana bi ba su ya ilai yadiya ilayka li ka ni ba zai shimfiɗa hannuna don in kashe ka ba kafin ma mu fara faɗa bari in gaya maka in ka daga hannu wallahi ba zan kare in ji shi ka daga hannu za ka kare ni ba zan kare ba inni akhafu Allah rabbal alamin saboda ni ina tsoron Allah mai renon kai? ina tsoron Allah subhanahu wa Allah ya haramta wannan abu tsakanina da kai saboda haka ba dalilin zai sa ni kashe ka ka duba tafsirin fasul kaddin da al-Imam Shawkani mujallal na farko shafi na 366 al-Imam Shawkani yace wa hada istislamun lil qatl min Habil menene Habilu yayi kaga kenan ya ba da kansa a kashe ya ba da kansa a kashe ya yarda a kashe shi ba tare da ya ba da kariya ba la in sabta ilayya daka li taqtulani ma ana bi basitin idan ka li aqtula kaga habilu ya mika kansa kawai su shi ba zai kare ba ya zo cikin hadisi Abu Zar al-Bukhari yana sahihu Muslim Abu sunan baki da sun kawo hadisi in banda imam an-Nasa'i annabi sallallahu alaihi wasallam ce ma Abu Zar ya Abu Zarri أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا كيف تصنع أبو ذر إذا كسام كنك أول زامني وأنت مسلمي كي كشد أن أنت مسلمي يا إن جاء النبي محمد musulmi ke kisan ɗan uwansa musulmi ka samu kanka a wannan lokaci ya za yi don idan aka ce katalan nasu ba ba ba ba ana nufin musulmi kai fa tasda kulta abu zar ya ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzonsa suka fi sani kala ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ga abin da za ka yi ga shawara idan ka zo zamanin da musulmi ke kisan dan uwa musulmi uqud fi baitika sai ka zauna a cikin gidanka wa aghliq alayka babaka kuma ka kulle kofar gidanka Abu Zar ya ce fa illam utra to idan ba a kyale na hakan ba fa'ati man anta minhu fa kun fihi ai kana da dangi kana da iyali to ka zan kana tare da su ka kula da iyalanka Abu ya yace fa akhudhu silahi kada mu dauki makami ni ma in shiga manzo Allah yace idan ku tushariku kaga kenan in ka dau makami ka shiga fadan kai ba fi ma rufi walakin idza khashita an yarda aka shu'abu sayfi abinda nake cewa idan kana tsoron kada ma warkiyan takobi ya same ka ne falki tsarafa ka sai ka daga gefen mayafinka ko da za a sare ka amma ba maganar ka daga takobin saboda ka sara ba kai ya ku abi ismika wa ismihi saboda shi wanda ya zo da nufin ya kashe ka ya koma lafira da laifinsa da naka in ji manzon Allah kaga kenan da a ce ma za a taho gidanka a kashe ka manzon Allah ya ce idan ma kana tsoron warke takobin ne kana iya daga mayafinka don kar idon ka ya gani amma dai kar ka daga takobi don karama ah, wanda babu shakka wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam tana nuna cewa kada a samu hannun musulmi wajen kisan musulmi duk sa'ilin da aka ce fada ya ya auku tsakanin musulmi da musulmi to yi kokari ga cewa baka ba da gudunmawa ba wannan sahabbai da yawa sun yi magana akan wannan hadisi akwai sa'ad bin abi waqas akwai abu hurairah akwai khabbab bin al-arab akwai sannan abubakar akwai abdullah bin mas'ud abu waqid al-laisi akwai abu musa al-ash'ari akwai hadisin muhammad bin maslama ga hadisin abu zar al-bukhari waɗannan sahabbai gaba ɗaya sun ba da labarin haka daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar misali hadisin muhammad bin maslama ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innaha satakunu fitna nan gaba fitina za ta auku tsakanin musulmi wa furqatun za a samu rabuwan kai wa ikhtilafun za a samu saɓani tsakanin musulmai fa idza kana zalika idan lokacin ya zo fa ati bi sayfika uhudan sai ka dauki takobinka ya ga Muhammad bin Maslama ka je dutsen Uhudu fa ka ringa dukan dutsen da takobin hatta ta tsahu har sai ya tsinke sun majlis bai baitika sannan suka ka dawo gida sai ka dawo gida ka tafi dutsen uhudu yi ta sarin dutse da wannan takobi naka sai ya lalace ka jefar da takobi sai ka dawo tsakanin uhudu da cikin garin madina kilomita bakwai ne sai ka dawo cikin gari ka zauna a gidanka manzo Allah ya ce masa hatta ta'tiyaka yadun khati'a kana zaune a gida a samu hannun mai ganganci dan mai ganganci shi ke tafiya gidan mutum ya kashe shi a samu hannun mai ganganci ya zo har gida ya kashe ka yanzu Allah ya ce na zaba maka wannan na biyu aw maniyatun qadiya ko ajalinka ta zo da karshen rayuwarka wannan ma na zaba maka kaga hanyar mutuwa biyu din nan wannan shine yarda ta hadisin yana musnadul imam Ahmad in ka zuba sahihul jami'i sagir hadisi na 2392 wannan yana gwada cewa halal ne musulmi ya mika kansa a kashe ba tare da yi kokarin kare kanshi ba kaga an samu kissa ta Habilu wanda Allah subhanahu ta'ala ya bamu labari la in basatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bi basatin yadiya ilayka li aqtulak in ka daga hannunka zaka kashe ni ni zan daga na ba me yake ni yake nufi ba zai raba ba sannan ga hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam suna nuna mana cewa musulmi ya yi nufin kisan ka kai musulmi kana da damar ka ki tsagawa hannunka ka ki rabawa ka kyale shi ya kashe ka wa Allah ya dafi a an nafsihi kar ma ka kare kanka abinda sa'ad bin abi waqas ya faɗa kenan kawun annabi yana cikin wadanda suka rawaito waɗannan hadisai ya tambayi annabi ya rasulullah ara'aita in dakhala alayya baiti mutun ne ya shigo har gidana wa basaqa yadahu li yaqtulani ya mika hannunsa da nufin ya kashe ni har gida na ya zo da nufin ya kashe ni manzo Allah ya ce kun ka inne ka ah, bunai adam ka kasance kamar labarin yara biyu na annabi adam da Allah ya bayar mana yaji annabi sallallahu alaihi wasallam ka kasance kamar yaran annabi adam da aka ba da labarin su a cikin alqur'ani sai annabi ya karanta la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bi basitin yadiya ilayka li aqtula aya ta 28 ta suratul ma'idah hadisin in ka duba irwa'ul galil hamsin da ɗaya yana ciki wannan hadisin sa'ad abin abi waqas kaga ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya tabbatar da cewa da mutum zai zo har gida da nufin ya kashe ka kana da damar ka kira mawa ka kyale shi saboda rahama ce gare ka riba ce wata riwaya manzon Allah ya ce masa kun khayra ibnai adam ka kasance mafi alkhairi cikin yara biyu na annabi adam yara biyu kabiru habiru kabiru shine ya nufin kisa Habiru ya ce ba zai rama ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kasance kamar mafi alkhairi daga cikin waɗannan yara biyu waye mafi alkhairi shine Habiru. ai al-maktul abinda manzo Allah yake nufi ka kasance wanda za a kashe wani lafazi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa fakun abdullahi al ka kasance bawan Allah wanda ake kashewa wala kun abdullahi al kar ka zama bawan Allah mai yin kisa in ji manzon Allah kar ka yadda ka zama executioner kai aikin ka shine kisa manzon Allah yace ce a'a na zaba maka ka zama wanda za a kashe amma kar ka yadda ka zama kai ne mai yin kisa wanda yana cewa fa in istata an takuna abdullahi al in za ka iya in ji annabi saboda wannan zaɓi ne gare ka wato an baka zaɓi ne kamar yadda yaron annabi adam ya zaɓa wa kansa in za ka iya ka zama kai ne za a kashe lal qatil ba wanda ya kisa ba kafa alkaje ka aikata saboda ka in ka bi tarihin musulunci zamanin sayyiduna usman Allah ya kara masa yarda lamma qasadahu ashabul fitna wa aradu damahu aka samu 'yan tawaye waɗanda suka haɗa gangami da nufin kisan na Usman suka taho Madina manyan sahabbai suna garin kamar Talha bin Ubaidillah kamar sayyidina Ali bin Abi Talib suka tura yaransu sayyidina Ali ya tura jikokin Annabi Al-Hasan da Al-Husayn ce ku je ku kare sayyidina Usman sayyidina ali ya tura jikokinsa su je kare sayyidina usman talha bin ubaydillah ya tura ƴaƴansa haka manyan sahabbai jama'atu min mu'minin arsalu awladahum lid-difa'i an al-khalifa da yawa mutanen gari sun turo ƴaƴansu saboda su kare sayyidina usman abin da ya faru shine lokacin da waɗannan ƴan tawaye suka isa madina sojojin musulunci kuma sun warwatsu duniya an tafi jihadi sai zama cikin gari kuma babu karfi saboda haka sai sahabbai suka dinga tura ƴaƴansu me sai Allah kuma yayi azama alaihim Allah ya dafi wa anku ce dan girman Allah kowa ya koma gida inji sai na Usman kowa ya tafi gida ba ni son jinin wani a zubar a dalili na kubari na wani na bada Allah ya kara masa yarda me dalili saboda ya tsare jinin musulmai domin a lokacin in ba don sai na kuma ya ce su koma ba jikokin annabi sun zo kare shi su abu huraira ga yaran manyan sahabbai kan bin ubaidillah idan ya zama an zubar da jininsu to babu shakka faɗannan yaɗuwar da zai yi sai ya yi muni fiye da abin da ya saboda sai ya shiga kowane gida don haka sai na kuma ya ce a tun da jini na suke bukata ku kyale sai na kuma ya kama karatunsa yana ya buɗe alƙur'ani yana karantawa sun taho ta yadda wai ko zai daga hannu ya kare kansa za ana saran sa su jini ya zuba akan aya ta 137 ta suratul baqara inda Allah ke cewa fa sayakfikahumullahu wa huwa samiul alim Allah zai isar maka sharrin su kuma Allah shine mai ji Allah shine masani wannan yanzu cikin tarihi in ka duba mafatihul ghaibi da kuma 11 shafin 206 don haka al-imam al qurtubi yake cewa qala ulama'una malaman mu sun ce wa zalika mimma yajuzu wa wurudu ta'abbud bi a zo da nufin kashe ka ba laifi bane don ka dan ka ki ka kare kanka ba laifi bane sannan kana iya niyyar ibada ce za ka yi ma Allah da wannan ibada ce ga Allah da haka yasa manzon Allah yake cewa mutuwar shahada ce mutum ya zo har gidanka da ƙarfinka kana iya kare kanka amma sai ka kyale shi ya kashe ka illa anna fi shar'ina yajuzu dhakru ijma'an na malaman sunna kaf sun ce halal ne ka kare kanka wasu ma suna cewa wajibi ne na'am game da wajibin akwai sabani mutum ya zo da nufin kashe ka wajibi ne ka kare kanka ba kowa ke cewa wajibi bane saboda me saboda ga ayat alqur'ani ga hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya za a a ce wajibi ne don haka aka samu sabani wa fi wujubi zalika alaihi khilaf akwai sabani akai inda ke zama wajibi shine kokarin hana mai laifi ya aikata laifi saboda me annahyu anil munkar al'amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar amma al mudafa'atu anin nafsi kare kanka wannan zabi ne da Allah madaukaki ya baka shi yasa ibn usaymin yake cewa al adami law sala ala adami akhar li yaqtulahu aw ya'khudha malahu aw yahtika irbahu wani mutum ya taho gidan wani mutum da nufin ya kashe shi ko ya kwace dukiyarsa ko ya keta huruminsa ya keta mutuncinsa walam yandafi illa bil qatl falahu qatluhu shari'a ta ba da damar kana iya kashe wannan mutumin in ya zama babu hanyar da zaka kare kanka sai ta hanyar kisa shari'a ta ba da dama mutumin da ya shigo gidanka ya shigo gidanka da nufin ko dai sata ko kisanka ko kuma zina da iyalinka ko keta huruminka zubar da mutuncinka shari'a ta ba da damar kana iya kashe shi idan misali ba za ka iya kare kanka ba sai ta kai ga kisa ne wannan sharadi ne babu shakka sharadi ne kamar da malamai suke faɗa don haka za ka ɗauki mataki na kare kai da kaɗan da kaɗan in ya zama babu makawa sai ka kashe shi kafin ka kare kanka wannan ba laifi ba ne me dalili saboda hadisin al'imamu muslim hadisi na da arba'in wani mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ara'aita in ja ja'a rajulun yuridu akhdha mali shin ya rasulullah mutum ne ya zo gare ni yana son ya kwace dukiyata qala sai manzon Allah ya ce fala tu'tihi malaka karka ba shi dukiyanka karka ba shi dukiyanka wanda ya zo da nufin ya kwace dukiyanka karka ba shi annabi ya hana qala sai ya ce ara'aita in qatalani in ya yake ni fa manzon Allah ya ce qatihu ka yake shi tunda yana da ƙarfin halin kwacewa ya kamata a same ka da ƙarfin halin karewa bai kamata ɓarawo ya fi mai kaya ƙarfin hali ba ko idan shi zai dage ya ga cewa ya kwace abinka ya san ba nashi bane to kai ko da kasan zufanka ne ba ɗinka ai ya kamata dagewanka ya fi nashi don in ka rasa za ka shiga wahala manzon Allah ya ce ka yaƙe shi kada sai ce ara aita in qatalani to in a ta hanyar haka ya kashe ni fa kada sai manzo Allah ya ce fa anta shahidu kai mutuwa shahada kada sai ce ara aita in qataltuhu in ni ne da kashe shi manzo Allah ya ce ko fi nar sai ta huta saboda ya mummuna mutuwa saboda haka malamai suke cewa ba laifi bane dan mutum ya kiyar dan ya kare kansa ba laifi bane Allah ya samu gani shine yace inni uridu an tabu bi ismi inni uridu an tabu bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin inni uridu an tabu bi ismi wa ismika abinda yasa in kai nufin kashe ni ba zan rama ba ba zan yi kokarin kare kaina ba abin abinda yasa saboda ina son an tabu bi ismi wa ismi ismika yani tarji'u ila Allah hamilan ismaka wa ismi zaka koma ga Allah kana dauke da zunubin ka da nawa fa takuna min ashabin nar da haka zaka zama cikin yan wuta wa zalika jazaa'u zalimi wannan shine sakamako na azzalumai kuma gaskiya ne wanda ya kashe wani babu shakka azzalumi ne wanda ya kashe wani azzalumi ne to anan da ake cewa Abin da nake nufi tabu abi ismi wa shi shine ka koma ga Allah da laifina da naka laifina da naka sai wasu suke ɗauka cewa abin da ake nufi shine idan wani ya kashe wani to za a tara zunubin wancan kaf a jibga ba haka bane ba gaskiya bane ibnu kasir yayi magana akan haka a littafin sa al-bidayah wa nihaya a mujallal na farko shafin ya ce wa laifin muradu أن آثام المقتول تتحول بمجرد قتله إلى القاتل ba wai abin da ayan da take nufi shine idan musulmi ya kashe wani musulmi zunubai na wanda aka kashe gaba ɗaya za a tattara su a jibga ma wanda ya yi kisa ba haka ayan take nufi ba sai ya ce kama kattawa hamahu ba'dun nasi kamar yadda wasu mutane suke zatonsa domin mutane da yawa sun yi fassarar ayan nan akan haka hali kuskure domin ibnu jarir al-qabari ya ba da labarin ijma'in malaman sunna akan sabanin haka babu wani wanda ke daukar laifin wani la taziru waziratun wizra ukhra wannan ita ce ka'idar Allah akwai hadisi ma da suke karantawa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ma taraka al-qatilu alal maqtul min zambi wanda yayi kisa baya rage wani laifi akan wanda aka kashe wannan hadisi ne hadisi ne wanda yake la asla lahu ba shi da asali wala yu'rafu fi shay'in min kutubil hadis ba a taba ganin sa a cikin wani littafin hadisi ba bi sanadin sahihin wala hasan wala da'ifin aida wato hadisin gaba ɗaya hadisin shirme ne su hadisin da ke cewa ana tara laifin wanda aka kashe a jibga ma wanda ya kisa wannan hadisin bai da asali hadisin bai da asali walakin kad yattafiqu fi ba'd al-ashkhas yawm al-qiyamah amma abin da ya tabbata shine a hadisi abin da ya tabbata shi da a ranar tashin kiyama waɗanda za a fara yi hisabi a cikin mutane su ne waɗanda aka samu zubar da jini tsakaninsu domin hakki na jini shine mafi girma daga cikin hakokin 'yan adam babu hakkin da ya fi jini yawa girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala don haka idan za a yi hisabi tsakanin mutum da mutum a filin a ranar tashin kiyama abu na farko da za a duba shine jini da aka zubar tsakanin mutum ne wannan shine abu na farko da za a duba wanda kuma akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake magana cewa wa takunu hasanatul qatil la tafi bi hadhihi zulma idan an taho wani ya kashe wani, to dole za a biya shi hakokinsa da me ake biyan haƙƙi da lada ne wannan ya zo cikin hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yana tambayar sahabbai atadruna mal muflis ko kun san waye ballashashe sahabbai suka ce al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'a ai fallatashe shine wanda bai da kuɗi bai da kaya ba kaddara ba kuɗi wanda sai a ce matsiyaci kenan ko ba yi da kuɗi sannan bai da kaddara bai da komi shine ake kira al-muflis da larabci manzo Allah ya ce la al muflisa min ummati fallasashe cikin al'ummata shine wanda zai zo ranar tashin kiyama bi salatin wa siyamin wa zakatin ga sallah da yawa ga azumi da yawa ga zakka da yawa kuma duk an karba kaga ladan shi yana da yawa fa amma kuma dole za a yi sai sai a tara mutane gefe wannan ya ce ai ya kunduba mun a shar ranar sai a ɗebi kaɗan sai a bashi waka fa haza wannan ya zo ya ce ya taɓa mun kage ya mun karya, ya ɓata min suna a ɗebo kaɗan a bashi wa akala mala hada sannan ya ci dukiyar wani bai biya shi ba a ɗebo a biya shi wa safaka dama haza ya zubar da jinin wane a ɗebo a biya wancan wa baraba haza ya daki wannan manzo Allah ya ce fa yuqa haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi ai ka iban ladansa ana biyan hakoki fa in ya hasanatuhu idan ladan sun kare fa kabla an yi kuma ma alaiki kafin a gama biyan bashi khiza min khatayahum sai a ringa ɗebo su ana jibga to sai a waye gari ya fi kowa tilin laifi sannan babu sauran alkhairi fa tsuri has alaihi summa tsuri hatin sai a jefa shi a wuta wannan shine abin da yazo cikin hadisin manzo Allah yana sahihu muslim kitabul birri was silati wal adab babu tahrimi zulmi haka silsilatu sahiha hadisi na 847 shi sa yake cewa ni abin da nake nufi za ka koma da laifina da naka laifi na da naka saboda idan mutum biyu suna faɗa laifi biyu ne laifi ne biyu alqatil wal maktub amma idan ya ki daga hannu fa kaga laifin biyun duka ya ya koma kan mutum guda to wannan shi da abin da yake nufi fa qawwa aslahu nafsuhu qatla akhi fa qawwa aslahu nafsuhu qatla akhi fa qatalahu fa asbaha min al-khasirin fawwa aslahu nafsuhu sai ransa ya saka mar idan aka ce fawwa azayyanat lahu ransa ya kawata masa kasla akihi ya kashe dan uwansa fa asbaha min min al-khasirin sai gashi ya yi gari cikin masu hasara kun ga wannan aya tana da wani darasi babba darasi muhimmi me darasin Allah subhanahu wa ta'ala bai ce shedan ya sa ya kashe dan uwansa ba ku lura da kyau فطوعت له نفسه قتل أخيه رنسا ya kawata mar ya kashe dan uwansa a nan malamai suke cewa ake fahimtar wato sharri yana da asali guda biyu ne wanda wajibi ne musulmi ya zama yana hatara da su sharri yana da asali guda biyu wajibi ne musulmi ya zama yana hatara game da su idan aka ce asalin sharri daga ina ne sai ka ce minan nafsi wa minan shaitan asalin sharri daga ran dan adam ne da kuma shaitan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam uh, ya karantar da babban sahabi shine sayyidina abubakar sayyidina abubakar as-siddiq yayi tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah murni bi shay'in kamin umarni da wani abu aquluhu idza asbahtu wa idza amsaytu wanda zan rika faɗa idan safiya ta yi ka koya min addu'a ka koya min zikiri da zan rika yi da safe da yamma sannan abubakar babban sahabi ne wajen annabi ku duba imani irin na sayyidina abubakar amma duk da haka yake neman annabi ya bashi addu'a ku yi la'akari da albarkan addu'ar annabi muhammad wato ba iya larabci ba ne inda iya larabci ne sayyidina abubakar balarabe ne sayyidina abubakar balarabe ne inda karfin imani ne babu wanda ya fi imanin sunna abubakar aqidan ahlus sunna kenan amma duk da haka yace ya rasulullah ka koya min addu'ar da zan yi da safe da yamma wanda ya gwada maka cewa wani mutum ya rubuta maka wurdi aikin banza babu wani wanda ke da damar yayi wurdi in banda manzon Allah na'am babu shakka halal ne mutum ya rubuta addu'a inda lafazin ta ya inganta kai ko da wannan addu'a ba ta zo daga annabi ba amma addu'an da wani ya rubuta ba za ta yi albarka irin addu'ar manzon Allah ba ko malaman suna suna cewa ba karamin kuskure bane musulmi yayi watsi da addu'ar annabi ya dauko addu'ar wani malami yanzu da wani zai zo ya ce malam rubuta min addu'a sai ka ce ga wannan ya ce a wannan abu tuntuni ana ta gaya mana sabo muke so addu'a sabuwa dan na abubakar yake roƙon manzo Allah ya koya mar addu'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kun ka rika cewa Allahumma alimal ghaibi wa shahada ya Allah masanin boye da fatir as samawati wal ardi ya Allah wanda ya kirkiro halittan samai da ƙasa rabba kulli shay ya Allah mai renon kowace halitta wa malikahu kuma Allah mai mallakan kowace halitta ashhadu an la ilaha illa anta ina shaida cewa babu abin da ya cancanta abota maka face kai a'udhu bika min sharri nafsi na daya ina neman tsarinka game da sharrin raina ni kaina ka kare ni daga sharrin raina wannan shine na farko wa min sharri shaytani na biyu ka kare ni daga sharrin shaytan wa shirkihi da tarfansa kaga sharri yana daga asali guda biyu ka kare ni daga sharrin raina wanda shi ne farko kafin shaidan babban sharri yana cikin ranka ba shaidan ba shi sa mutane za ka ga sun ce ai ya daɗe yana addu'a amma har yanzu bai bazbe ba saboda ai ba sharrin shaidan ba ne sharrin yana cikin ranka kai ne ka kiyakan ranka saboda haka kake addu'a alhali ranka yana son addu'ar banza ce dole sai ka yaƙi ranka kafin addu'an take tasiri wancan shaitan ai nashi yana da sauki amma ranka yana tare da kai kana sha'awar laifi ya za a yi ka bashi shi sa Allah madaukake yake cewa wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana sai ka dage sannan sai Allah ya baka shari'a yaya dagewar take sai ka fi karfin ranka innan nafsa la'ammaratun bisu'i don haka shedan yana zama sababin sharri kuma ran ɗan adam ma yana zama sababin sharri annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa abubakar wannan addu'a sai ya ce mar qulhu idza asbahta wa idza amsayta wa idza akhadta mafja'aka ka rika addu'a nan lokaci uku a kowane rana da safe da yamma da lokacin da kaje zaka kwanta so uku a kowace rana don mutumin da yayi riko da wannan addu'a ta sunna abubakar yayi kokari ya dage din yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin alqur'ani yana kokarin ya fi karfin ransa ya rike addu'an nan sau uku komai munin zunubin da yake aikatawa zai bari dan babu addu'a da ta wuce wannan hadisin yana da imami ahmad sunan abi dawud sunan musa'i sunan tirmidhi yana silsilatu sahiha hadisi na 2753 ibn qayyim al-jawziya ya yi sharhi akan wannan hadisi a littafansa guda uku saboda hadisin nan yana da kima kwarai wajen malaman sunna hadisin da aka ce sayyidina abubakar yake roƙon annabi ya koya mar addu'a kaga addu'an babba ce babban addu'a aka ba mu babban sahabi kuma addu'a ce ingantacciya saboda haka malaman sunna suka yi ta sharhi akan wannan addu'an Ibn qayyim jawziya ya magana akan addu'a nan a littafin sa igasatul lahfan a mujallar na farko shafi na 90 bada'iul fawaid mujallal na bi shafin 435 da littafin shifa'ul alif a mujallar na farko shafi na 162 yana cewa فقد ضمن هذا الحديث الشريف الاستعاذة من الشر وأسبابه وغايته wannan addu'an ta kunshi neman tsari game da sharri sannan addu'an ta gaya mana daga ina ake samun sharri daga ina ake samun sharri daga rai da kuma shaitan sannan addu'an ta koya mana abin nan addu'an ta kunshi bayani akan gaya babban makura babban manufa game da neman tsarin Allah subhanahu wata'ala domin inda za ka nemi tsari na Allah to bai wuce ka nemi tsarin sa akan sharri mafi girma sharri mafi girma ko shine sharrin ranka da kuma shaitan sai yace fa inna sharra kullahu imma an yasdira min an-nafsi aw min ash-shaytan saboda shi sharri ɗayan biyu ne ko dai ya fito daga ranka ranka ko kuma ya fito daga shaitan me ya manufa makora game da sharri in ma an da alal amin au ala akhihi muslim ɗayan biyu ne Ina aka ce sharri ya fito daga ranka ko daga shaitan ina zai je sharri ko ya isa ga ɗan uwanka musulmi ko ya dawo kanka ko ya isa ga ɗan uwanka musulmi ko ya dawo kanka saboda haka sai addu'an nan gaba ɗaya ta kunshi abubuwa uku din yaji ibnu qayyim fa tadbammana al Hadis masdarai ash-sharri allazaini yasdiru anhuma ina ne masumin sharri daga ina sharri yake fitowa daga ran dan adam da kuma shedan shedan wa gayatu ina ne sharri yake isa sharri yana dawowa kan mai yansa ko dan uwa kaga kenan eh, an gaya mana inda sharri yake fitowa da kuma inda yake komawa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wa sayyidina abubakar wannan addu'a shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa fa qawwa aslahu nafsuhu kasla afihi ba shaytan bane ransa ne ransa ne ya kawata mar ya kashe dan uwansa don haka hasada ba daga shaytan ba tana ranka hasada tana ranka kullum gunta yana ranka illa dai shaytan abin da yake aikatawa shine ya batar ma da basira ya sa ka manta alkhairi da ke cikin abu sai bayan kai sai bayan kai abin da za ka yi sannan sai alheri ya dawo shi yasa aya ta gaba take ce mana fa ba'atha Allahu ghuraban yabhathu fa ba'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari qala ya waylata a'adadtu an kaga ƙarshen bin son rai shi yasa bahaushe ya ce son zuciya bacin zuciya duk wanda ya bi son zuciyarsa to zuciyarsa zai baci komai dadewa abinda shaitan yake shine sai ya batar da basirar ka ba za ka gane ba amma duk wanda ya bi son ransa komai dadewa sai yayi nadama shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce fa asbaha minan nadimi sai gashi ya waye gari yana cikin masu nadama yana cikin abin da dama na daya na nafsahu ya yi hasara rai shi ai su aure da hama wari da halaki saboda ya kai ransa magangaren halaka da zaran dan adam ya kashe mutum to babu shakka ya dauki tafarkin halakar duniya da ta lahira saboda haka kisan nan ba karamar musiba bace gare shi kaga na ya yi hasara ransa na biyu kasira akawu ya rasa ɗan uwansa saboda su ne manya a cikin ‘ya'yan annabi Adam alaihi salam. Don haka idan a ce da can da yake shi manomi ne, idan a ce noman wani lokaci yakan gagari shi saboda ɗan adam yakan samu gazawa ko rashin lafiya ya zo ko gajiya da sauransu, ai za ka ce za ka kira ƙaninka ka ce da Allah je ka ci gaba ka taimaka min ko yanzu ina mai taimakon kaga babu kaga ya rabu kenan wa khasira dunya musallan duniyar ma ya rasa ta fama ta hanna alil qatil hayatin malamai suna cewa duk wanda ya zubar da jinin dan adam daga ranar har ya mutu baya taba ɗanɗanan daɗin rayuwa wannan gaskiya ne duk wanda ya zubar da jinin dan adam idan dai babu haƙƙi to wallahi ya bar jin daɗin rayuwa har mutuwarsa ya rinka miyagun mafarkai da tunanin wannan mutumi da ya kashe shi saboda haƙƙi yana nan yana bin sa sannan baya ga duniya fa khasira akhiratuhu lahiratu ta saboda zai tashi a kiyama faqad ba'a bi ismihi wa ismi akhihi ya tashi da zunubin sa na dan uwansa shi sa Allah madaukake ce fa asbaha minan nadimin ya waye gari cikin masu nadama da yawa malaman tafsiri suna maganganu sosai a game da tarihin waɗannan yara da haka aka samu labarai da dama labaran da basu inganta ba cewa Allah ya turo hankaki guda biyu hankakin da waɗannan guda biyu ta katala suka yi faɗa da juna faƙatala ahaduhum kuma al'aka, sai hankaka guda ta kashe ɗaya fada fana wancan hankaka sai ya binne ɗan uwansa lokacin ne ihtada ibnu adam ila sunnati dafni lokacin ne shi wannan yaron annabi adam ya gane yadda za a yi abin gawa saboda ba a taɓa mutuwa ba ba a taɓa mutuwa ba bare su san yadda za a binne rai fa ba'atha Allahu ghuraban abinda Allah ya faɗa mana ba hankaki biyu bane hankaka nawa ba'atha Allahu ghuraban Allah ya aiko hankaka guda ɗaya kaga maganar ba a tura hankaki biyu sun yi dambe ba hankaka ɗaya ta zo ya bahasu fil ardi wannan hankakan yana binciken ƙasa yana bincike li yuriyahu kaifa yuwari sau'ata Allah ya turo hankakan nan dan me dan ya koya ma dan adam yadda zai binne gawan dan uwansa dan ya nuna masa yadda zai binne gawan dan uwansa shi yasa rahamar Allah ba ta karewa ga mutum mutum zai saba ma Allah amma kuma duk da haka Allah yana ƙara masa rahama na'am gashi dai yana cikin fushin Allah amma kuma Allah ya turo masa wani irin ilimi wanda zai taimake shi shi da yake cewa ya wailata kaitona a ajastu an akuna misla hadha al yanzu na gaza in kasance kamar wannan hankaka fa ya sauƙata a fini ma in binne gawar uwa uwana fa asbaha min an-nadimin shi da Allah ya ce ya waye gari da cikin masu nadama nadama kan nadama nadama kan nadama don haka idan aka ce ba asallahu guraban Allah ya aiko hankaka Allah ya aiko hankaka da Allah mu lura da wannan kalma kaga yana bada cewa Allah yana iya karantar da ɗan adam yana iya sa dabba ta zama malamin ɗan adam Allah yana iya sa dabba ta zama malamin ɗan adam kuma gaskiya ne sau da yawa ɗan adam yana samun karatun shi ne ta la'akari da halittun Allah la'akari da halittun Allah sai ka samu ilimi kajin gidanka in ka zauna kana lura da su ba mamaki ka samu kwaruwa ko ka samu ilimi Allah ya turo hankaka saboda me fa ba'atha Allahu ghuraban yabhasu fil ardi li Allah ya turo hankaka don ya nuna mar wari sau sabata fi yadda zai binne gawan dan uwansa sai ya nuna cewa Allah yakan turo dabba dabban nan ita za ta karanta da dan adam wani ilimi wanda bai yi da shi hankaka ta koyar da ɗan adam yadda ake binne gawa hankaka ita ce ta kawo sunnatu dafni tun daga farkon duniya har zuwa ƙarshen ka. kaga kenan maganar ilimi tana ga Allah idan ana maganar ilimi sai a mai da shi ga Allah subhanahu wa ta'ala a nan malamai suke cewa zunubi yana sa mutum ya makance ya kasa gane alkhairin abu amma daga baya idan shi shaidan ya kawar da yana da ke idansa sai ya gane alherin da ke tare da wannan abin shi yasa hasada take da aibu kwarai da gaske domin abin da hasada ya ɗauke ka ka aikata to babu shakka komai daɗewa sai ka yi nadama a kansa idan aka ce Allah subhanahu wata'ala ya turo hankaka hankaka ta zama malami ga ɗan adam malamai suka ce to wannan tsuntsun akwai abin lura tare da shi saboda haka sai malamai suka kama bincike game da rayuwar hankaka kun san abin mamaki wallahi duk duniya babu tsuntsun da Allah ya bashi hankali irin hankaka malamai suna cewa hankaka hankalinta yana wato idan ana magana na dabbobi to daga ɗan adam sai ita hankata daga ɗan adam daga ɗan adam babu wata dabban da take da hankali irin na hankaka ko babu shakka har zuwa yau turawa suna maganganu game da misalai na hankalin hankata. hankaka suna da tsari na rayuwa yadda ka san rayuwa ta ɗan adam akan ce hatta a cikin su babu halin zina idan aka samu hankafa guda yayi zina da matar wani to sai sun taru sun yi ta wato cire mar gashi sun kashe shi wanda tsarin su ne wannan suna da tsari na rayuwa kamar yadda ka san dan adam kuma hankaka yadda ka san mutum yana farauta haka hankaka yake ba za ka ɗauki tana ka sa a jikin kugiya ka jefa to hankaka zai bi tsaki ya je ya zuba a kogi idan kifi ya taru ya taho ya ci ya tafi a tafiyarsa kaga ya san da zai kama kifi yana da dabarbaru da dama wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mishi wannan wata hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala hikima ce ta Allah kamar Allah ya yi ma shi wannan yaro na annabi Adam alaihi salam rahama da ya turo masa wannan hankaka ya zama mai karantar da shi wani ilimin da ba yi da shi fa asbaha minan nadimin ya waye gari yana cikin masu nadama wannan yasa malamai suke cewa la yatazakkaru al-insanu inda ma'asiya lokacin da mutum zai saba ba Allah bai tuna azabar Allah kuma akwai hadisan annabi da suke mana ishara da haka idan mutum wato akwai sha'awar sabon Allah a tare da shi to baya tuna Allah a lokacin sai ya yi sabon Allah sannan yake dawowa ya tuna Allah me dalili saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam mutafakun alaihi la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min lokacin da za ka yi aikin zina sai a cire imanin saboda haka ba abin da ke gabanka illa wannan zina wala yashrabu al-khamra hina yashrabu wa huwa mu'min wala yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min wala yaghullu hina yaghullu wa huwa mu'min duk sa'ilin da mutum zai saba ma Allah to sai basirar ta ta bace imanin sai ya ragu sai ya gama ya dinga cizon yatsa sai ya gama saban Allah kafin da yake cizon yatsa wannan yana cikin sahihul bukhari yana sahihul muslim saboda haka yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa asbaha minan nadimin ya waye gari yana cikin masu nadama al-imam shaukani a littafin fasul kadir a mujallar na farko shafin ɗari uku da sittin da yayi magana mai gamsarwa yana cewa ruya fi sifati qatlihi li akhihi riwayatun Allahu a'lam bi sihhatiha akwai labarai da yawa da aka bayar labarai da yawa waɗanda aka bayar game da yanda ya kashe ɗan uwansa ɗin waɗannan labaran su babu hujja ta eh, ingantacciya a kansu a dutse ya ɗauka ya kashe ɗan uwansa wuƙa ya ɗauka sanda ne wannan kuma dai Allah dai ya riga ya gaya mana fa kasalahu ya kashe ɗan uwansa magana ta kare shi Allah subhanahu wataala idan bayani bashi da amfani to Allah bai tashi a littafinsa shi ne ake kira at-tafsilat allati laysat fiha ibratun wala iba duk idan ya zama bayani babu abin lura a cikinsa babu wa'azi a cikinsa to Allah bai sawa a labari shi yasa ake cewa alqur'ani littafi ne mai balaga da fasaha littafi ne da aka tsara shi da magana mai ma'ana ba magana mara ma'ana ba misali da a ce a labarin nan sai Allah ya ce sai ya ɗauko sanda ya ringa dukansa sai da ya mutu a ce ka labari to ai dama an ce an daki mutum ai an san zai mutu ko to amma sai Allah da yake ya tsara Qur'ani da ilimi ba a dauko sanda an ce bai fakata lahu fakata ta kai da sanda da dutse da wuka duk da kisa suke ya dai kashe dan uwansa fa asbaha minan nadimi ya waye gari cikin masu nadama Abdullah bin Mas'ud yana cewa ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuqtalu nafsun zulman ba za a kashe wani rai ta hanyar zalunci ba illa kana ala ibn adam al-awwal kiflun min damiha yaron annabi adam na farko wanda shi ya fara kisa sai ya samu rabu. daga zamaninsa har zuwa tashin kiyama in aka samu an yi kisa na zalunci to sai an rubuta mai nashi kaso na zunubi manzon Allah ya faɗi wannan ya ce li annahu kana awwala man sanna al-qatl saboda waye ya fara kisa a duniya shi ne to ka'idar Allah ce ka'idar Allah ce shi yasa ake cewa akwai sadaqatul jariya to akwai sako ma da ake al-ma'siyatul jariya al-ma'siyatul jariya sadaqatul jariya sannan da ma'siyatul jariya zunubin da ya zama kai ka fara yin sa a unguwa kar ka yadda ka zama kai ne ka fara laifi a gari ai garin nan ana zaune lafiya babu wanda ya fara buɗe gidan sinima sai wani to shikenan ah, ka zama wanda ya sabbaba zunubi don haka duk wanda ya buɗe gidan sinima a garin nan har tashin kiyama sai an rubuta ma naka kaso ba gidan sinima kadai ba duk wani aikin laifi hadisin Jabir bin Abdullah bin Ansari sahabbai da yawa Abdullah bin Mas'ud Jarir bin Abdullah al-Bajali man sanna fil islam sunnatan hasana fa umila biha ba'dahu duk wanda ya somo wani kyakkyawan aiki ka fara wani kyakkyawan aiki a gari ka tafi ka bar gari wa kutiba lahu mislu ajri man amila duk wanda yayi irin wannan aiki za a rika rubuta maka kamishin lada har tashin kiyama wala yunqasu min ujurihim shay'in su kuma ba a rage musu nasu lada wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'a wanda ya zama ya faro mummunan abu a cikin musulunci fa umila biha ba'dahu akai aiki da wannan abin kutiba alaihi mislu wizri man Amina biha za a rika rubuta masa kwatankwacin laifin da aka yi wala yunqasu ah, min auzari da shekku sannan ba a rage komai daga laifinsu ah, wannan ya nuna cewar ka'ida ce ta musulunci manibta da a shay'an min sharri duk wanda ya sumo wani abu na sharri ya zama shi ya fara kafa wani sharri kana alaihi mislu wuzri kulli man man iktada bihi fi zalika al ila yawm al-qiyamah inji al-imam an-nawawi wannan hadisi duk wanda ya tsomo aikin sharri ta ana rubuta masa kaso na sharrin da ake yi kwaikwayonsa da ake za a rubuta mara kaso na zunubi har zuwa tashin kiyama saboda haka malamai suke tsawatarwa kullum musulmi ya zama abin koyi na kwarai wata alli lisana sidikin fil akhir Allah ka sa min harshe na yabo cikin mutanen ƙarshe wato ya zama idan ka mutu in an kira sunan kaza a yaba ba ai wani shi ya fara kaza a garin nan kaga kenan ka samu harshen yabo amma a ce an kira sunan ka a ce wani ai su suka kawo sharri garin nan subhanallah annabi ibrahim alaihi salam shi ke wannan addu'a wa ja'alni lisana sidiqin fil akhir ka sa samu kyakkyawan harshe harshe wato na gaskiya ga mutanen baya a rika yabo na saboda abin da na aikata kuma annabi ibrahim alaihi salam babu shakka ya samu wannan shaida saboda me duk wanda yake bin annabi muhammad to yana bin annabi ibrahim alaihi salam inna awlan nasi bi ibrahima lallazina tabauhu wa hadha an-nabiyyu wallazina amanu kaga ya gwada cewa duk wanda ya bi addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to babu shakka yana bin tafarkin annabi Ibrahim alaihi salam Allah ya amshi addu'ansa ba abin gwaninta ba ne ya zama mutum ya zama abin nuni da yatsa cewa mutumin banza ne ya zama a unguwa ana misalin banza da kai Allah ya kare malamai suna tsawatarwa akan haka saboda abin da annabi ya yi bayani game da shi wannan yaro na annabi adam alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala ya ce min ajin zalika min ajil zalika قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما الناس ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون من أجل ذلك دليل هكا كتبنا على بني إسرائيل مكربوتا وبنو إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس وان دي كشي وان ري با دليل يا كشي وان ري با wanda ya kashe wani rai ba a dalilin wancan da aka kashe ya kashe wani ba aw fasadin fil ardi ko kuwa a dalilin yayi wata barna a ƙasa haka kawai aka kashe mutum fa ka annama qatala nasa jami'a to kamar duniya duka ya kashe mutane amma mutanen duniya gaba ɗaya kashe su inji Allah subhanahu wa wannan babu shakka ita ce aya da tafi ban tsoro aya da tafi tsoratarwa game da laifin kisa aya ce ba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا idan kana so ka ga girman laifin wanda ya kashe musulmi babu hakki ka karanta ayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan aka kashe mutum guda babu haƙƙi, babu haƙƙi saboda akwai wanda ake kashe su akwai haƙƙi babu shakka amma a kashe mutum babu haƙƙi. babu haƙƙi ko ko dan yayi wani laifi a kasa na barna mun fashi da makami da sauransu shine fasada fa ka anna ma qatala an-nas jami'an kamar ya kashe mutane ne gaba ɗaya inji Allah subhanahu wa ta'ala laifin sa kamar ya kashe mutane ne gaba ɗaya wa man ahyaha kuma wanda ya raya rai guda fa ka anna ma ahya an-nas jami'an kamar ya raya duniya ne mutane ne gaba ɗayan su kamar ya raya mutane ne gaba ɗayan su wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati haqiqa manzanninmu sun je musu suwa banu isra'il ake magana manzanninmu sun je ga banu isra'il saboda ainihi ayan an fara magana ne akan su min ajli zalika katabna ala bani isra'il katabna ala bani isra'il yace wa laqad ja'atkum rusuluna manzanninmu sun je ga banu isra'il bil bayyinati da hujjoji summa inna kaseeran minhum ba'da zalika fil ardi lamusrifun sannan da yawa daga cikin a bayan zuwan manzannin suna masu barna a cikin ƙasa wato zuwan manzanni bai amfana da su ba domin akwai wanda wa'azi bai tasiri gare shi wa'azi bai tasiri malamin ma bai da tasiri ga shi bare wa'azinsa Allah ya turo manzanni ga mazo Isra'il amma zuwan manzanni bai musu tasiri ba insha Allah subhanahu wa ta'ala to da yasa Allah ya bada misali da mazo Isra'il wannan kissa da aka bayar na kisan yaron annabi adam alaihi salam ya kashe dan uwansa wannan labari ai ba abin lura ne ga bani isra'ila kadai ba haddamu haddamu wannan wa'azi ne gare mu shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce utul alaihim naba abnai ka karanta musu a karanta wa a karanta wa musulmai amma a ƙarshen magana yace min da zalika katabna ala bani isra'ila ba ai magana da mu ba saboda me malamai suka ce ilimin da ke wannan magana ita shine in ka tara yawan kisa da ake a duniya kisan banu isra'ila ya fi na kowa saboda haka yasa in ana misali da kisan kai sai a kawo banu isra'il banu isra'il suke tsara kisan kai mara ma'ana mara kan gado mara ma'ana mara kan gado a kashe mutum ba tare da ma yayi laifi ba sannan ba a ma san laifin da yin ba an kashe shi ba a ma laifin da ya yi ba an kashe shi da wanda ya aikata da wanda bai aikata ba wannan kisa malamai suna cewa kisa mara ma'ana babu shakka ana misalin sa ne ga bazo Isra'il shi yasa Allah ya magana akan su a ƙarshen wannan kisa kuma wannan dalili yasa Al-Hasan al-Basri da wasu magabata suke cewa ita wannan kisa na kisa da aka yi ba yaran Annabi Adam bane ba yaran Annabi Adam bane innahuma kana min bani Isra'il ai wasu yara ne daga cikin banu isra'il amma ba yaran annabi adam bane me yasa kuka ce ba yaran annabi adam bane saboda ai a ƙarshen kissan sai aka ce min ajli zalika katabna ala bani isra'il a dalilin haka muka rubuta wa banu isra'il a dalilin haka muka rubuta muka hukunta mu banu isra'il kaga ya gwada cewa a cikin su ne aka samu wannan abin shi yasa Allah ya hukunci akan su uh, ibnu jarir al-qabari ya yi magana martani da hujjoji kamar guda uku a kai yana cewa na ɗaya An na kulla lafafatin fil ƙor'an la budda an kuna laha fa'ida duk wani lafazi da ya zo a cikin alƙur'ani yana da fa'ida duk wani lafazi wanda ka ganshi a cikin littafin Allah wannan lafazi yana da fa'ida sai dai in baka sani ba falau kana min bani isra'il inda dai a ce su waɗannan yaran da su da sai ya kashe ɗaya da dai a ce ba yaran annabi adam ba ne suna cikin kabilar bani isra'il ne to me ma'anar cewar allah ga annabi watlu alaihim naba abnai adam naba abnai adam labarin yara biyu na adam me ma'anarsa kaga ya da cewa kenan da aka ce yaran annabi adam kuma ba shi da ma'ana tunda allah ya ce yaran annabi adam fa hadha yadullu ala annahuma kana ibnai adam min sulbi ya'yan annabi adam ne shi ya haife su inji al-imam at-tabari rahimahullahu ta'ala kuma gaskiya ne saboda abinda Allah ya faɗa da kansa kenan watlu alaihim naba abnai adam ka karanta musu labarin yaran annabi adam yaran adam ibnai adam yaran adam biyu kaga ya nuna cewa yaransa ne min sulbihi wa lam yakuna min bani isra'il na biyu dalili na biyu أنها أول هذه الجريمة أول جريمة وقعت على الأرض laifin farko da ya auku a duniya kenan laifin farko wanda ya auku a duniya kenan saboda hadisin da muka karanta muttafaqun alai annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tuqtalu nafsun zulman illa kana ala ibn adam al-awwal kiflun min ba za a kashe wani dan adam ba kisa na zalunci face yaron annabi adam alaihi salam yana da kaso na laifin kisan wannan mutumin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce li annahu kana awwala man saddan qatla saboda yaron annabi adam din nan shine wanda ya fara sunnan da kisa a duniya kaga ya gwada cewa wannan shine kisan farko da aka yi a duniya to inda a ce cikin bani isra'ila ne fa ai banu isra'ila kabila ce wanda an yi ta haihuwa an yi ta mace mace saboda haka ba za a ce shi da kisan farko ba bare har a ce eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo wannan bayani fahimu Allah ya kuna fil bashariyya qatlun hatta bani isra'ila ba zai yi wa a ce tsawon tarihi tun daga zamanin annabi adam ba a samu mutuwa ba har zuwa zamanin banu isra'il shine zamanin annabi yaqub alaihi salam saboda ƴaƴansa sune banu isra'il shine isra'il kaga an yi ta mace mace har aka kawo zamanin annabi nuhu alaihi salam aka yi ruwan tufa aka samu annabi ibrahim annabi ibrahim ya haifi ya'ya cikin ya'yan aka samu annabi ishaq annabi ishaq ya haifi da dan nasa shine yaqub yaqub ya haifi yara goma sha biyu sune banu yaqub banu isra'il an yi ta haifuwa ana mutuwa don haka wannan bai zama bai bada ma'ana ba a ce yaran suna cikin banu isra'ila inda Allah madaukake faɗa shine gaskiya Allah ya faɗa cikin farkon wannan labari yana cewa watlu alaihim naba abnai adam naba abnai adam yaran annabi adam alaihi salam sannan dalili na uku dalili na uku ya bu'udu an ya man huwa min bani isra'il sunnatad dafni zai wuya a ce an yi mutuwa cikin banu isra'il amma banu Isra'il ba san yadda za a daina gawa ba sai an turo hankaka ya koya musu banu Isra'il zuriya ce fa wacce ta samu asali daga annabin Allah wanda ya riga ya rasu kaga an yi ta mace mace da ba ka bin daga gawan kaga ya gwada cewa ba akan su bane labarin ya shafi annabi Adam ne alaihi salam labarin ya shafi annabi Adam annabi Adam shine mutumin farko yaransa su ne yaran farko su suka fara wannan kisa don haka ba a taɓa samun kisa a duniya ba saboda haka shi da ya kisa ya ɗauki gawa a bayansa yana ta tafiya ya rasa ya zai da ya zai da wannan gawa ya zai yi da wannan gawa sai da Allah ya turo hankaka fa ba asallahu ghurab Allah ya turo hankaka yana tono cikin ƙasa saboda me ya nuna mar zai binne gawansa har dai Allah subhanahu wata'ala ya sa ya gane ya ɗauki ilimi wajen wannan hankaka shi yasa yake cewa ya wailata kaituna kaituna kai tona wato lalacewa ta kai makura ba wai nadamar kisan yake bala nadamar gazawansa a ce tsuntsu ya bi shi ilimi amma ba wai yana nadamar kisan da ya bane domin da yayi nadamar kisa tuba ce da Allah ya gafarta mishi tun da kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk kisan da aka yi a duniya sai an rubuta mar kaso wannan ya gwada cewa shi wannan mutumin bai yi nadama ba Ah, bai kyakkyawar tuba ba domin inda ya tuba Allah zai gafarta masa babu laifin da Allah madaukaki baya gafarta ma bawa Allah ya albarka cikin abin da muka faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gafarin kuskure kuma za a yi hakuri ba za mu amsa tambayoyi ba yau insha Allah ta'ala اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بك جنتك ومن اليقين ما تهون بك علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك